بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin mutsar muna shahi na 41 muna fasali na tasar da al'aura a faslun faslun ya zo shi bayani daki daki wato malam ya fara da istimami da fasalin domin ya gwada akwai maganganu da yawa ta hal sataru auratihi sharuɗin in zakara wa ƙadara wa in bi kalwatin hal sataru auratihi wa in bi kalwatin sharuɗin in zakara wa ƙadara to ana karanta haka abin tambaya shi shi mukallaf bali sitirtar da al'aura sai shi mukallafi bali duk wanda ya muradi shi sallah shin ko shina shi kadai mai tare da kowa sharaɗi na iya suna samu iko kuma yanzu fitar da auren na nika sijin fitowa da kabri wanda yake bai bayyana da launin jikinsa wa in bi a arafi to da kacce can sharɗo kun gane ko da da wata lissalati shi an ba ka dafa shi sharaɗi na kukuwa jini awo kun gane hilafa ko na kun gane ko eh. to shi na ya ce wa in bi a arafi ya kasance ko su kasar da al'aura nan koda da aruna wato in ya zama shi ne da tura amma in yadda ɗaya na samu ne nemi aro a bakin wani al'aura ta sanar shi sallah auɗa labin ko kuma ba ba za su ba ya neme ta sai in bai samu shi sallah da sai a wani kasin ko kuma ya kasance sura mai najisa ta amma wa da wushi dai shin doki ya su da aura shi sallah da shi shara'i na ko wajibi shi an kashe ba ka hariri kamar tun alhari ne bai samu wani sura ba illa tun alhari ne shi sharaɗi na zuwa ta jiki ko sunna to in ya zama tuhan jisa na akwai da na alhari ne su ɗaya na abu da tuhan najasa mai najasa da tuhan alhari mai jisa ana ibada da shi na alhari ne shi gobe matsayi ne haram na to huwa muqaddam in ya zama دنانا جرتا ان الهريمي شن اين عنا وشي اه قباتا وفي شن اين الهريمي اولي عنك يكينا عقلي صلى ما يحرم انا يحرم شنكو مين جرتا شنكو مين جرتا انا يعني اما وصم على بسم في خلاف علي تي اه قباتا دي بنزع بنا انا دونا الهريمي شي فوشا طارنا شي فوان قانا جرتا من استحارة وهو مقدم ها؟ annuwa to mu zo wahiya an gane ita na ita abin nan al'aura ya kuma magana al'aura ita al'aura min rajulin daga namiji wa amatin da bawla wa in bi sha'ibatin kura tana garo ya tsayo shi ne ba ta ba ita boyar ina da zalin mai shaye ba kamar kuma walada aka ta ta ta abin wuriya kuma walada to mun ba da ajiyar suwa wahiyya min rajulin wa ammatin wa in bi sha'ibatin ko mun ba da ajiyar wa hurratin ma'a ma'a ma'amra'atin da kuma kiyamace baliga tare da mace uwarta musulma amma wasu malamin su da kaya eh jawabin nan sai ma bayan surratin wa rukubat ya al'aura namiji ta kan wani namiji bauya tare da namiji tare da wata bauya tare da sauran mata ma bai da suratun warkuwa to iya tare da yar uwarsa mace iya musulma ma bai da suratun warkuwa wanda shi al'aura mugallaka wanda ruhi ta wajibi na barin ta haram Ina kuka kamina da nina ne zuwa kawo ne zuwa kwaye eh, ba ya raba eh. to wa ma ajala gero gairul wadi wal kafari ya in tana tare da babanki wanda ba ɗan uwanta ba ko ba ba yayansa ba Ɗan uwa eh, a nan uwa da uba da ko uba guda ko uba guda ba kakanta ba ba ɗanta ba ba danta ba to gayar wajen wani kafin suna kai fuskar ta muna dai idan an dawo ni sallah wa adar macaɗiya ta mai da sallah da sadari ha saboda kone gaban ta in sai sallah tabbas gaban ta nan na kake ba ta mai da sallah wa adara biha aka ranta mai da sallah inda ta bar gefunta waje kamar nan goya da gashin kanta waje in ta bari duka ta mai da sallah ya mace ni hmm? lokacin ko na ku sauran lokaci wato ke isfirari ga abubuwa da aka ko na ina misali ka kashe ambatin fahizan kamar inda bau ya ta kore ya cinya ya ma ta mai da sallah a banda ta mai da sallah ta mai da ita ce la rajulin amma wanda magana da muka yi ba ce ma namiji ba inda namiji kurin cinya ta yi wannan ka bai bai da sallah shi bai bai da sallah ko da ke al'aura ta ku wa ma'a ma'aramin gairul wajen in ko ya san tana tare da zuma harami ita ya ta da san wanta zuma harami in bar da huska wal ana lafiya kawai kawai su dai an kace kada ta bari ta koyi ne wata ramin ne ma ya yarahu min maharami mace zuwa abin nan muharrama ta yi gani eh, mace wadda mutum ba ba bazu muharrama ta ba to ta yi gani garai abinda suke gani ga muharramarsa ita mace abinda namiji ga gani ga zu muharramarsa to ita kuma ta yi gani ne gare shi ba an ce tsakanin da namiji ɗan kwane ba gairar abin nan tura da abin nan ko amma ban da mace ga mace dole zai yi ciki ne ba sai dai a rabu na shi to ita mace wadda ba zuwa muharrama ba na damar ta ga duk sauran irin abin da mutum ka gani ga zuwa muharrama ai ga zu muharrama an yadda kar ta zauna a cikin jiki gare ka amma wancan a karabu na an kai magana da sauransu duk ba haram na daga zuwa haram ke gani don bai sha to irin wannan ita ko macen da ba zu muharramarka ba tana iya gani ne gani gani zawa cibiya tsakanin yanzu mutum wadda take zuwa harama da ya fi ina na shari'a ta halatta ya gani na da inda bai rai shari'a ta halatta shigar ta ita ya ta ko ko jikin ya ta ko yaya ce ko kawai shari'a ta halatta mai yaga ban da abin da ya shafi wato abin gangabata da baki ƙirjinta abin da ya sama da baki gwiwarta abin da ya kasa da shi shari'a ta halatta to wannan da ta gani gari ta to ita kuma wancan da ba zuwa harama gare shi ba tana gani gare shi kuma yi wannan ka gani yayin eh, eh, da ma daga sama na dan gane bakin cibiya dai yana nan eh. sama ba bakin cibiya na bukatar bakin gwiwa bakin gwiwa to sama mun ya iya sa ƙirji ba bakin cibiya na mace shi da yace ko wa ma ajana bi ghayrul wajh wal kafarin mun gane shi ko hmm. wa ajana da sadar an kuwa masalla wa adala ta wa wakati ta kashe ammatin fahizar la rajulin amma ban da ne wa ma'a maharamin gairu wata da wani akara ma'a maharamin bai sun huskata da sassanta su an ka tuge mai gani to wata ranar al'adar da ma ta yi gani ga babban ji ma ya rahu min maharami abinda babban ji ke gani daga maharamarsa kaga kaga da wani ke ko eh. wata ra al'ajanabi ya turkuru rasu a kan mace mena rajul ya yi al'ajanabi ma ya rahu ai a rajul min maharami ai a rautar wani akara ne to ta tana gani ga cikin wani akara alwatsu wala ba kamar fuska da nan bayan da wanda an ke da sallah in ta bari tana mai da sallah na gudu da nan kuma a ganyar da kuma kasa kasar wannan shi ne to mu zo wa mena al maharami ko amma namiji du maharami zan maharamci ne da nasba ko da rila'i ko da sarfutaka karajulin ma'a ne, kamar namiji tare tare da abashi mun gane shi wa mena al maharami in ya zan namiji na zu maharami ga mace wata nasaba gare ta shayar da mamma ko nasaba karakuta to yana da damar ya gani gare da irin ganin namiji da kankarsa kenan ma baina ma ada ma baina surratu wa rukubatu sabani ko to wannan shi aka ce ya ya ya halatta ne gani da gare da gare da ina misali wala ta dalubu amatun ita ga ita ra'ayi amma ita goya ba a neman ta dole kai ba lalai na ba amma wadda ba su taro neman ta ba a yi amma an so wato ganin ko mace wajen su tira bi harwatin ko sun na shi kadai wani ummi ne an so ga uwan ɗiya wasa giratin da ƙaramar yariya dullul da jiki an su satarun wajibun alal amma su tira wajibi ta akan biya wa'adat ta bai da sallah in rahata in ta kusa ga balaga sai ta jikin ta take ba ta abin nan ba to ta bai zuwa in akwai ne na da ko ya akwai ne na rana malam kenan na abin da wajibi ga tsaya da wuri bisa hmm. ga ummu waladi hmm. ko karama ko karama musahabi na musahabi kakabiratin in taraka al'ina kamar babba wato mace wadda a babban mace ba a ci tsohuwa amma da ta ɗan samu ɗan faruka ta girma hmm. in taraka in sun ka bar da ita da wata da yadda an kai magana alƙina a lokaci To su ma akwai magana cewa a bai da sallah da murahika din nan da kabiriya da sun ka bar lulubi cikin sallah eh, to su ma ana neman su da game da sallah abin da ya zan wajibi na lulubi shi kabu sallin da hariri ina misali kamar wanda ya sallah sun al'amini ya ya sallah ya ɗan zuwa al'amini to ma ana neman ne da sallah wa'annan farada yan alhari ne ya kaɗe bai samu kun da sai shi au bai lafitin ko kuma wanda ya salla ya ɗar masuwa mai najisa ko ya salla gaba gari mai najisa ya ka samu wanda Allah ya to da wancan wanda ya kaɗe da sallar da tuwa da wanda da ya salla tuwa najisa an ce su mai da sallah awo amma da gairi ƙarami shi ko mm. eh. wato in zai koma mai da sallah ya sa wani sutura ba sun alhari ne ba ba mm. ba ni ba ba ya ne kuma ya mai da sallah da samun ruwa waɗanda an ba tsafta wanda zai zai wanke jiki dai ko sutura ce ka gane ko amma in lokaci ya yi ya yi sallah da kowa wanda ba ya yi alwala da wanda ba su da tsalki ko ko ya sallah sun da mai tsalki amma zai ya samu wanda da yake tsalki sutura to shi wanke sutura shi ko sa shi mai da sallah hmm. wa in zanna adama salati wa salla bi dahirin to in mutum ya yi sallah daga baya sai ɗora zaton anya sallar da ta yi sallar da ya wasu to sai ya sallah ta biyu da kira mai tsarki ba mai nisa ba sannan suna sallah ta farko waccan cewa ya yi da tuhon alamini ne ta gani ko to an isa ya kome na kuwa yau muna tare wa in zanna adama salati wa sallah da in ya yi salla in ya yi gwamnatin salla sai ne ya yi sallah zuwa mai alfi to daga baya da son gana sai tabbata to a arifi ba an gane la ajizun amma ba an ba umarcin wanda ya kasa mai da sallah a cikin lokaci saboda kasa gaban samun sura ne sallah ƙuriya ne la ajizun sallah ƙuriya ne ko banda yanda ya kasa ya sallah ƙuriya ne ina misali abin da ba a mai ba ka fara take kama ko ta sallah kamar yanzu da ya suna na bi na yi a

wato in kasa in iska ya buga in an kalla toka za a hada wata hawa sai ma nasu rabu ne ga ga laraba manyan kurna bahaushe kiran ta da bisan da dama dan bahaushe ko ta buwaye su hali na da kauri ko iska ya buga ba ga na nan labihi amma ban ci ba da iska ba in iska na ya zai ya daɗa suwa da suke ka wani babu na karani wata ƙabin ra'atin haka kuma an karanci yin lullubin mace ta rufe wustarta har zuwa idanun a cikin tsalla hakanan nan ne ka kasu kunnin kamar kame hannun za ka yi sajada sai kame hannun abin gaska su kima da wani yau dun biyar dama ba ne in irin rigar ba a ba ta sai ta jara eh, ajar eh, kilo wa sha'arin yi na kani gashi irin laraba na masu gashi da yawa yan ka sai sajada kai zo ba bashi shi sajada ya shi da ke salati don sallah wa talassumun makaruhi na in talassumi wato mutum shi na tsara wani gure na baki ne ta kashi mushtarin sadaran sun mutu karfe ya na magana sallar sai kuma magana kasuwanci wani wanda ya ce ka suwa sayan bora ya sai yana duba gani a zama sai ya sa a buɗe a zama ke zama makaruhi ausa ɗauko ƙwabrinta

وإلا إن كنت ما أكن بأموني أن أهوان إيه. أما يقول الله كم كروي كاتي بائن كما إيه بائن وتمتين كان بقول ذلك تيجو تيجو تيجو تيجو تيجو تيجو تيجو تيجو تيجو تيجو تيجو ذلك wanda babu sutura tare da wa asa wa sahhat illa bi tahalila eh. eh, ka gani ko shi mukallafin nan namiji ya tsafa amma sallah ta inganta illa ta tsari ne karma alharimi au zaba ko zinari amma da ya sa a mahalla wannan ya karma kuma alharimi ya sallah sallah ta yi amma ta a Allah. au zahaban ko wanda ya mutuwar zinariya sallah sallah ta amma ta amma Allah au faraka ko sata cikin sallah sallah ta amma ta amma Allah ka ta hakika an za su kuma wani au nazara muharraman ko ya dubi abin haram cikin sallah sallah ta amma ya ta amma Allah fi hako a cikin sallah tanazuina wato kenan wa'ata wata ka sahabiyar fiya أو ذهبا فيها أو ذهب فيها أو نزل محرما فيها وإن لم يجد إلا ذكرا لأحد فرجيه وثالثها يهيئه توها من زل لا يزو يلا فنشي صلى amma bai samu wani abu ba sai fitila ga ɗayan kwalli ne in ya wuce baya gaba wasu in ya rushe gaba baya waje to to an ce yi da bayani wani kawai wasu kawai zuciya su ne da ya da gaba to na uku ɗin maganganu an ba da an ba shi zaki zari ba eh a wanda zai yi kawai warko shi da baya kawai da shi da gaba magana ta uku kai a bashi da magana bashi da matsala shi ya sai da ilamu ya ne Allah ba haka ba kai eh? na ya san inda ilamu ma wa man salla uryanan wanda ya salla haihuwa dai eh? wa man ajaza wanda ya kasa gabanin samun abin da zai al'auratin mugallata to sallahu ya nan yin sallah haka na haihuwa ce bismillah talauci ya kai talauci wato ina zan cikin kogo yake ko cikin abin ko cikin rai saboda bai da tsarka ne lokacin sallah ne ya kai shi to ya bi ruwa shi alwala ya bi abin da zai yi jiki ne don shi sallah ba wanda zai tawa don ya zauna zaman duniya don sallah ɗai duk lokacin sallah sai ya ga abin da ya shi ne sallah ko ya ka samu ke sallah yanzu da mutum na sutura uku fa'in jama'u in duk matsata suka taro ni daya ko wani kowane zindin shi sun ka zama da zuwa rawarsu amma kuma zan bi zalamin gado saboda suna cikin dare ko suna cikin wani kogo ko suna cikin wani fitin da rijiya matare to wajen sallar za su yi da gabatar limaminsu da yin sahunsu da ruku'i da sajada da tsayi wa turi na kama wasu rasu amma da shafin uku ɗin da ko dai da dare ko cikin wani koko ko cikin wani kuma rijiya to hukuncin su wa kalmar turina hukuncin su kamar hukuncin mahutura da yin sahun su da jimai zan gaba da ruku'i na sujada muna tare wa illa in ko ya zan ba su taru cikin duhu ba su fara a lokacin sallah kowa shi daban-daban su wati kuma wannan malamai sun cewa jimina ba su sallah guda-guda yanzu sun na malamai ka ta ina na mutane ga su tafsiri amma bisa ba wajen sallar jami'i lokaci dole kowa shi sallar shi ne ba ku jami'i kuma wajibi na su wace na fa'in lamin kin eh, in ba shi yiwuwa rabuwar su saboda tsoro kowa na jin tsoron iya san daban wallahi yana zama naman zaki wata kura zaman su kibra wuri guda shi ya yi a kyamaki wata dabba da ta amma an sun zana daban-daban to wata dabba da na kawo su hali to in su bin tsoron haka ba da yake sallau su salla kiyaman sai tsaye babu rukuni babu rami daga rukuni babu sujada tsaye kuma gobina kuwa sun yi to liman yana da zama an ka ya mamu mu wasu liman da sai zan saka kan liman zan da gaba kai an yi zama da talauci ba ne da Allah kawai to mu zo mun kare mu wa ya kare ba in boya ta yi sani cikin tana cikin salati cikin cikin da yanci ba an ce ba da ta talu ne ko makashi wato ran ta kanta na kwaye mun ba da aje wannan magana an wajen ƙoryano ko ku wanda a tsirara haihuwa ta ya samu sauwatu ba istatara da ita wacce da shi bisu dokon suwa su ya ba kansu shi ya ku su da'o ma kan daji ku da'o jiki ne kuma akan wajibi amma in karu ba In suke da nan kusa an gane wa illa in ko ya zaba su da ba sun ka cika sallar sun haka ne da wannan hali a adabi wa kashi sun bai a kusurin lokaci to mun ba wannan magana wa in kana li uratin sawbun kun yi na su goma amma ga sura guda kuma kowa yana da hakki gare ta kusa wani ce ga tagwa na sun goma to a za a yi a kaza wasu sallah guda guda wanga ya sa ta in ya gama sallah sai bai ba wanga wanga in ya gama sai bai ba wanga a'a da haka ba wani ahadihim in ko ɗayan su aka sutura ne bai iya ɗiba ta kuma shi karma ma jiki ne shi ba wani shi ma shi karma yadda ka ta hita kuma iya san mura to a za a yi nudiba lahu i'aratu an so ya sai fara sallah in ya gama ya ara amma ni guda guda Ni gawara kuma je da inda ne? ko